أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والله أكبر سبحانه ما كان اسمه على عسر إلا تيسر ولا شيب بقلب كدر إلا تطهر ولرمي به عدو إلا تكسر وصلى الله وسلم على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر ذي الجبيل الأغر والوجه الأزهر والآل والصحب والتابعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin khulafa rashidin nan sharaɗa federal housing estate kwanan ganduje a yau daren 23 ga watan muharram hijiran manzan Allah 1444 wanda ya dace da 21 ga watan 8 miladiya 2022 a yau za a gabatar da wani babban wata babban lakca mai taken matsayin bukhari da muslim a wajen musulmi alhamdulillah muna alfahari ko in ce ni na farko ina alfahari da ni ne zan gabatar da wannan bijimin babban malami wanda maya ba suna cewa al na ga ba na tsaya ina dogon bayani wurin sharhi a bayaninsa ba na sani mun bibi bbc mun ji tarihinsa mun yi alasan barka muna bibiyan karatuttukansa da lakcocinsa a sunna tv da africa tv da ko'ina malam a sheikh a doktor muhammadu rabi umar rijali malam malami ne ya fi shekara ashirin yana karantarwa kuma yana bibiyar dukkanin abin da ya shafi miyagun a aƙidu yana nakadi da rubuce-rubuce da lakcoci da wayar da mutane kai a kan wannan ba sai na tsaya ina dogon bayani ba malam yana so ya shiga cikin bayanai da abin da zai amfana da mu uwa dukkanin mu ɗaliban ilimi ne ni na ɗauko biro da takardata kamata in kowa da biro da takardarsa abin da za a faɗa akwai fawa'id da yawa kamar yadda na gaya muku yana daga cikin miza ta malam in yana lakca fitar da fawaid da yawa zai taimake mu zai taimake yan uwa gaba daya zai taimake ɗaliban ilimi da yawa musamman ma'azamin ɗaliban da suke nan damar lakcar ba ta wa'azi mace ta ɗaliban ilimi ce da haka wanda ba ɗalibi ba wato baya ya ɗan bibiyan karatu afuwan da zai ga abin ya ɗaya mai zurfi da yawa da haka ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da abin magana ga fadilatul doctor الشيخ محمد بن رابع عمر حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فضل أهل العلم بالعلم ورفعهم درجات وجعل كل شيء يستغفر لهم حتى الهيتان في البحر والصلاة والسلام على إمام المتقين والسيد العلماء الآملين نبينا وحبيبنا محمد القائل العلماء ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا سنته وأفعاله وتقديراته ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي أتبت قال الله من أفكر سركي ديها تامو أولا مسلاتي ميسونا الخلفاء الراشدون cikin wannan unguwa ta sharaɗa kwanar ganduje a yau 23 in kuma za mu ce dare sai mu ce daren 24 da watan almuharram hijira 1440 da hudu wanda daidai da 22 ko mu ce daren 23 ga watan 8 miladiya 2022 matashiyar tattaunawar ma a wannan zama shine matsayin littafin bukhari da muslim a wurin musulmai ban sani ba ta ina zan fara me zan fada me zan bari domin lacce tana da alaka da manya-manyan malamai guda biyu al'imamai ne aljalilai ne al'azimai ne amir al-mu'mini na fil kowanne daga cikinsu amir al-mu'mini ne na fil bukhari da muslim da littattafansu waɗanda su ne a sahul kutubil musannafa haka awa ɗaya ta yi kaɗan awa biyu ma ta yi kaɗan kwana ɗaya ya yi kaɗan kwana biyu ya yi kaɗan wata ɗaya ya yi kaɗan wata biyu ya yi kaɗan don haka fili ne mai faɗin gaske da ba zai yiwu ba iya kare shi a takaitaccen lokaci ba haka abin da zan faɗa tsugu ne daga cikin teku da rayuwar waɗannan malamai guda biyu tunda lokacin mu kaɗan ne zan takaita magana ta kan abubuwa guda biyar ko guda shida abu na barko waye bukhari waye muslim abu na biyu mai malamai suka faɗa a kansu abu na uku yaya suka rubuta littattafansu ɗin nan guda biyu mafiya matsayin waɗannan littattafai a gudun musulmi abu na hudu mai ake nufi da cewa su ne mafiya ingantaccen littattafai wanda aka rubuta na hadisi abu na biyar shin a cikin hadisan bukhari da muslim akwai hadisan da suke taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na shida na ƙarshe da ya sa makiya suka jira akan bukhari da muslim waɗanda abuwa guda shi shida su za bu a gurguje a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci shi dai al-bukhari sunan shi abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn barjizba al-ju'fi al-bukhari bukhari din isma ce zuwa ga garin su bukhara an haifi imamul al-bukhari a cikin garin bukhara a ranar juma'a bayan sallah sha uku ga watan shawwal shekara ta ɗari da casa'in da hudu kowa ya ji wannan an haifi bukari shekara ta ɗari da casa'in da hudu cikin karni na biyu kenan yanzu kuma muna cikin karni na sha biyar daga ko da nisan da yi mana a kasancewarsa kusa da karni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu kuma ya zo a cikin karnin da manzo Allah yake cewa mafi alkhairin karnuka shine karni na sannan wanda yake bi masa sannan wanda yake bi masa Ya ka bukhari ba na yau bane ba na jiya bane yana cikin magabata shi ita am abaita mahaifin imamul bukhari ya rasu yana karami ya tashi a karkashin kulawar mahaifiyarsa ya fuskanci neman ilimi tun yana dan karami kamar yadda alfirabili ya hakaito daga sakataren imam al-bukhari imam al-bukhari yana cewa an sanya min kokarin haddace hadisi tun ina makaranta ta matakin farko kamar makaranta allo kenan a lokacin aka ce shekarun Kadawa, ya ce ina da shekara goma ko kasa da goma ya ce da na kai shekara goma sha shida a lokacin na haddace littattafan ibn al-mubarak da waƙe na ma san wasu abuwa daga cikin maganganun malamai malaman fikiwa ashabur ra'ayi mana malaman da suke maganganu don gani abin da ya shafi fikihu musamman malaman mazhabin hanafiya yace daga nan muka tafi aikin hajji da babata da dan uwana Imam al-Bukhari kai shekara 18 ya rubuta littafi mai suna kadayar sahabati wa tabi'in yana ɗan shekara sha takwas, sannan ya zo rubuta littafinsa a tarih a garin madina kusa da rauza idan dare ya fito wata ya yi haske yana rubutu a cikin wata ɗin ke wannan littafi nashi a tarih wani suna daga ya rubuta a ciki yana cewa yana da wata bazama ko yana da labari ko yana da masaniya ta dare da mutumin da ya ambata ko da da littafin ya tsawo shi yasa bai tsawo ita ba Imam al-Bukhari yi tafiye tafiye wajen neman ilimin hadisi da sauraron hadisi ya bara karatu tun a gurin malaman garin su kamar Muhammad ibn Salam al-Bikandi Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi sannan da ya tafi aikin hajji da muka ambata shi da wanshi ahmad wanda wanshi din ya girme shi babarsa da dan uwan shi sun dawo gida amma shi ya zauna a can ya ci gaba da neman ilimi daga cikin malaman da ya karatu a sa a garin makka akwai abdullah ibn zubair al humaydi a madina ya karatu gurin irin sa Aziz al-uwaisi mutarrib ibn abdullah ya je khurasan ya je sham ya je misra ya je garuruwan iraq ya shiga garin bagdad Baghdad zaba ɗaya ba ba biyu ba ya haɗu da malamai sun yi karatu sun yi muzakara kuma sun tabbatar da iliminsa da fitan shi a wannan fanni a garin balkh ya je hadisi a gurin makki ibn ibrahim a marwa ya je hadisi a gurin malamai da yawa kamar ali ibn hassan abdullahi ibn usman a garin isabur ya ji alwaya a gurin yahya ibn yahya a garin rayi ya ji hadisi gurin malamai da yawa kamar ibrahim ibn musa a bagdad ya ji hadisi ya yi karatu gurin shirai ibn nu'man ahmad ibn hanbal da waninsu a garin basra ya yi karatu gurin irinsu abu asim annabil muhammad ibn abdullah al'ansari a kofa ya yi karatu a gurin malamai da dama kamar talq ibn ghannam da ibn yahya a misra ya yi karatu gurin malamai da yawa kamar sa'id ibn kasir ibn ufair ya ji malamai da yawa har yana cewa ka tabto an alfin wa na nafsan na rubuta hadisi daga mutum dubu da tamanin laisa fihim illa sahibu hadisin dukkaninsu ahlus sunna ne ba ɗan bid'a mutum dubu da tamanin wani ana tambayar shi malamin shi guda ɗaya kuke iya ambata kuma shi ne yake zaƙin bukhari mutum dubu da tamani ya ce laisa fihim illa sahibu hadisin ya ce lam aktub illa amman qala al-imanu qawlun wa amalun wannan yana da cewa wanda ne karatu gurin su ahlus sunna ne karatu gurin mudji'a ba imamul bukhari mutum ne da Allah ya bashi kwakwalwa yana saurin haddace abu har ma waɗanda suka san shi in suna ambatan yanayin yadda yake akan yi mamaki ɗaya daga cikin malamai yana cewa ban taɓa ganin mutum irin imamul bukhari ba yana ɗaukar littafi da ilimi ya buɗa ya bi shi sha sai ya haddace abin da ke cikin shi marratar wahida sau ɗaya tak in ya karanta ya haddace irin waɗannan mutane akwai su sakataren shi muhammad ibn abi hatim yana cewa na cewa Imam al bukhari ta fazu jami'a ma a dakaltahu fil musannaf ka haddace duk abin da karbuta a littafinka qala la yakhfa alayya jami'u ma fihi duk abin da ke ciki ba abin da ban sani ba bukhari yana cewa ahfazu mi'ata alfi hadisin sahih na haddace na haddace hadisi 1000 ingantacce wa yi alfi hadisin ghairi sahi na haddace dubu ɗari biyu wanda ba ingantattu ba Muhammad ibn Azhar as-Sajistani yana cewa muna zaune a majalisin Sulaiman ibn Harb Imam al-Bukhari yana zaune tare da mu yana ji amma ya rubuta mu kuma muna rubutawa ana imla'in hadisi ana karanta hadisi suna rubutawa shi ya rubutawa tace me yasa baya rubutawa ko suka tambaye junansu ya maka ga wannan baya rubuta aka ce yayin ya koma gida kan zauna ya rubuta duk abin da yake daga haddasa mafi ban mamaki shine abin da ya faru shi a Baghdad a Baghdad lokacin da a ibn adi ya sake sa haka nan al al-baghdadi ya ambace cikin tarihi baghdad haka ne ibn khilliqan cikin wafayatul a'yan ta zo ta hanyoyi da dama cewa Imam bukari bukhari da zo Baghdad lokacin da ya zo ɗaliban hadisi da malaman hadisi ta ji labarin ya zo sai suka haɗu suka shirya yadda za su jarraba shi sai suka samu hadisai guda ɗari suka samu mutane goma kowane mutum aka ba shi hadisi goma ya haddace amma yadda ake sai a ɗauko sanadi sanadin hadisi sai a ɗauko matanin wani matanin daban sai a haɗa da wannan sanadin aka aka ba wannan goma ya haddace wancan goma ya haddace wancan goma tun goma suka haddace hadisi ɗari suka ce za mu gwada shi magani ba ana ce mai amirin mu'mini na fil hadis ba imam bukhari da ya zauna an cika bayan an cika baki daga khurasan daga ina ne da mutanen bagdad sai ɗaya daga cikin mutane goma na daga hannu sai ce imamul bukhari ina da tambaya sai karanto hadisi na farko ya haddasa na fulan an fulan an fulan sai ta wani matani ba matanin hadisin ba sai dora sai bukhari ya ce la a'rifuhu ban san wannan hadisin ba ya karanto na biyu ya ce bai sani ba ya karanto na uku ya ce bai sani ya da karanta goma sai wasu ka ce malamin na ya gane saboda ko iyana aka tsaya ci jarrabawa domin ai inda dagaji ne sai ya ce eh haka yake amma da yake malami da ya ce bai san wannan hadisin ba to wasu suka ce ya gane wasu suka ce a'a sauran mutane da basu da ake ciki suka ce a to wannan an ce amirul mu'mini an karanta hadisi goma bai sani ba wancan ma ya tashi na biyu shi ma ya karanta goma bukhari yana cewa bai sani ba na uku na hudu har guda goma nan suka gama sai bukhari ya dakan na farko kai na farko hadisin ka na farko da karanto ka ce kaza da kaza da kaza ya karanto hadisin a kuskuren shi ce to wannan yadda karanto shi ba haka yake ba hadisin wani wancan da ya karanto na bakwai ko na kaza matanin hadisin shine hada da wannan sanadin sai kuma sanadin wannan hadisi yana hada da hadisin wancan da ya karanto na kaza kowane mutum ke cikin goma nan sai ya karanta da karanto san sannan ya masa gyara imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa huna yuqda ulil bukhari anan dole sun ku yawo bukhari fama al'ajab min raddihi al-khata ila sawab ba mamaki ya gyara kuskure an yi kuskure ya gyara fa innahu kana hafizan ya haddace aisha ma بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة ce abun mamakin yadda ya haddace kuskuren da aka faɗa mai sau ɗaya Kowane cikin goma nan sau ɗaya ya karanta hadisan shi goma amma bukari ya haddace irin waɗannan mutanen Allah yi su rufe wa addini hidima da haka kurin nan gari nan bari saboda sun riga haka Allah yi su don wannan hidima ɗin imam al-bukhari haka ya rayu ya rubuta littafi da dama ba tarjama shi zamu doguwa ba san duba tarjama shi duba littafan hadisi sun tsawaita wajen tarjama shi ko da sirr alamin ba aka dauka zaga ya shafuka mai yawa wajen tarjama shi ya rasu a ya shekara ta 56 256 bayan hijira wannan shine bukhari a shi. amma imam muslim shine abul husayn muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-kushairi an nisaburi an yi ta cewa imam muslim shin kushairi din nan maula ne min anfusihim aw min ghayrihim amma dai abinda wasu malamai suka rin jihar imam muslim ba quraishi ne balarabi ne in ka duba littafin al-imam muslim wa manhajuhu wa asaruhu fi ilmi al-hadith na al-sheikh mashhur hasan salman za ga yarin jihar da wannan magana cewa imam muslim a ah, asalin shi balarabe ne imam muslim ya taso gidan ilimi baban shi karantarwa ne da ba da tarbiyya kamar yadda ke cikin tazibu tazib kuma imam muslim yana kasuwanci yana da shago yana sai da tufafi kana bazzazan yana da kuma wasu abuwa da ya mallaka kamar gona da kaya na dukiya wanda da su yake samun abin da yake rayuwa kamar yadda yake cikin tazibu tazib imam muslim ya bara karatun hadisi da hadisi hadisi tun yana karami farkon jin shi da hadisi da fara karatun hadisi yana dan shekara sha biyu game yadda yake cikin sirar alamin nubala shi ma ya kewaye garuruwa ya yi karatu gurin malamai da yawa wannan sunna ce ta malamai gaba ɗaya duk malamin da za ka karanta da shi za ga ana ba da mahimmanci wajen faɗan malaman shi dan shi ke nuna malami ne kuma ɗalibin ilimi ne haka duk wanda ka ji bai da malam bi to karka bi shi zaka hauki ne wa man yakuni al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala jiya fil kilabi wanda yace hankaka zai bi to zai kai shi kan mushan karnuka ne da haka ake ambatan malamai haka imam muslim ma yayi karatu gurin malamai da yawa ya bara gurin malaman garin su wanda sunna ce ta malaman hadisi abin su bi ta wasu garuruwa suna farawa da malaman garin su kamar yahya ibn yahya bin bukair at-tamimi an-nisaburi ishaq ibn rahawai taiba ibn sa'id al-baghlani a makka yayi karatu gurin irin ɗaliban imamu malik abdullahi bin maslama al-qanabi a a wajen irin su ahmad ibn yunus ya je kuma garuruwa da yawa kamar makka kamar madina kamar ta'if ya shiga iraki a iraki ya shiga garuruwa da dama basra balkh bagdad kufa ya je rai ya je misra ya je sham ya je garuwa da dama ya rubuta littafin shi imamu zabi yana cewa a cikin sahihin littafin shi ya yi riwaya sama da malamai ɗari biyu da wani abu wanda suke cikin sahihi imam muslim ya bar duniya ranar lahadi shirin da biyar ga watan rajab shekara ta ɗari biyu da sittin da ɗaya yana ɗan shekara hamsin da biyar a kan magana mafi inganci waɗannan su ne imamul bukhari da muslim a takaici cewa takaicewa kowanne daga cikinsu in za a faɗaɗa to kame da muka faɗa zama ne mai yawa imam muslim akwai littafi da aka rubuta mujallali biyu sama kusan shafi dubu akan abin da ya shafi imam muslim al-imam muslim ibn al-hajjaj wa manhajuhu في wa ومنهجه وأثره في علم hadith waɗannan malamai guda biyu sun sami yabo da gurin manya-manyan malamai malamansu da tarikunsu sa'anninsu da ma wanda suka zo bayansu kuma dama wanda ya san malami shi yake yi ban malami wanda kaji yana zagin malamai to bai san malamai ba malami shi ya san malami shi yanzu jahili kana iya jawo mai waka a kakkare ce sadakallahu azim saboda bai sani ba amma malami ya san malami da haka wannan yabo da zamu kawo na malami ne da suke wa bukhari da muslim akwai muhammad bin bashar da ake lakabi da bundar in ka karanta bukhari muslim zaka ta je haddathana muhammad bin bashar qala haddathana muhammad bin ja'far bundar yarwi an gundar shi wannan bundar din yana cewa hufazud dunya arba'a in kana neman hafizai na duniya guda hudu ne abu zur'a a garin rai rai sunan gari ne muslim ibn hajjaj ibn al-hajjaj ne sabur abdullahi ibn abdurrahman ad-darimi a samarkand sai muhammad bin ismail al-bukhari a garin bukhara in kana neman hufaz a duniya waɗannan guda hudu an je an je karshe wannan magana tana cikin tarihu bagdad juz'i na biyu shafi na sha shida imam al-bukhari yana cewa almajiran amru bin ali al-fallas amru bin ali al-fallas malami ne babban hadisi to almajiran wannan malami sun yi muzakara da imam al-bukhari muzakara shine karanta wa juna hadisai suka karanta wani hadisi sai bukhari ce la a'rifuhu an san shi ba suka je gurin malamin su amru bin ali al-fallas suka ce masa ai mana muzakara da Muhammad bin Ismail al-Bukhari mun gaya masa hadisi bai sani ba shi malamin su ce kada ku yi murna hadisun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laysa bi hadisin ai dai hadisin da Imam al-Bukhari bai sani ba ba hadisi bane dan haka ba murna za ku yi ba ku yanzu abin a tosiyawa ne wannan kisa tana cikin tarihu Baghdad da Tahzibul Kamal tarihu Baghdad juz'i na biyu shafi 18 tazibul kamal juzi na 24 shafi na 453 abu mus'ab ahmad ibn Abibakar bakar al-madini yana cewa mu a wajenmu muhammad ibn isma'il afqahu indana wa abu saru min hanbal mu a gurinmu in ji shi imamul bukhari ya fi fiqhu ya fi fahimta fi imamu ahmad bin hanbal haka wannan malami ya faɗa sai wani mutum yana zo da sai ke jawaz alhadda ka yi guluwi ka wuce iyaka sai abu musa bai ce lau a darakta malikan na ka zauna da imamu malik wa nazarta ila waje wajehi ka kalli fuskar imamu malik wa wajehi muhammad bin ismail ka kalli fuskar bukhari lakunta kilahuma wahidun fil fiqh wal hadith da ka kai da kanka za ka ce da imamu malik da imamu bukhari duk sai suke a wajen fiqh da hadisi saboda shi bukhari bai yi riwaya gurin malik ba sai gurin almajiran imamu malik to wannan almajiran imamu malik da yake faɗa ya ce shi ya fahimtar sa bukhari ya fi imamu ah-, ahmad sai wani yake ganin ya wuce gona da iri sai ce to mu koma kan imamu malik wanda gaba yake da imamu ahmad a shekaru ya riga imamu imamu ahmad 160 da wani abu aka haife shi Imam'u malik 93 aka haife shi bayan hijira sai ya ce to da zaka zauna da ka zauna da imamu malik ka kalle shi ka kalli Imam al-Bukhari ka kalli fuskar su da ka gane cewa martaba iskiya ilimi da hadisi wannan bayani na cikin Tahzibul Kamal Muhammad ibn nadir Abu Sahl Abu shafii yana cewa na shiga Basra na shiga garin Sham na shiga Hijaz na shiga Kufa in na ga malaman waɗannan garuruwa fa ma jara zikirin Muhammad bin Ismail duk lokacin da aka ambaci Bukhari a waɗannan garuruwa faddaluhu ala anfusihim sai ce ai Bukhari gabe ke da mu din da ga malaman waɗannan garuruwa suna bibita Imam Bukhari akan kawunan su duba tarihu Baghdad Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jamaa yana cewa garin Khurasana bai taba fitar da wani malami ba kamar Imam Bukhari ka duba al-Bidaya wan Nihaya Ishaq ibn Rahawayhi yana cewa imamul bukhari da ya zo a zamanin alhassan ibn abil albasiri albasri nasu ilaihi fil hadith da mutane sai sun bukaci shi a wajen ilimin hadisi alhassan albasiri babban tabi'i ne ana lokaci ne na ilimi da malamai da amma lokacin bukhari ya zo da mutane sai sun bukaci ilimin shi wani kila ba zai gane me ake nufi ba abinda ake nufi mutum zamanin da yake akwai malamai kuma a ga mutum yana karantarwa yana ilmantarwa alama ce ta ilimin sayatun baka amma in dama gari ba malamai jahilai ne a gari to mai ido ɗaya ma sarki ne ɗin makabi mai ido ɗaya ma sarki ne amma in ka zo gurin malamai to ana ake gane malami to bukhari da ya zo a zamanin tabi'ai irinsu su alhassan albasri to da amma lokacin mutane za su bukaci ilimin shi don ya nuna ma zurfin ilimin shi Yakubu ibn ibrahim ad-dawraqi yana cewa muhammad bin isma'il faqihu hadhihi al-umma bukhari in kana neman malami a cikin wannan al'umma an ka samu bukhari shikenan an kai karshe imam at-tirmidhi muhammad ibn isa yace lam ara ahadan bil iraq wala bi khurasan fi ma'na al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifat al-asanid a'lama min muhammad bin isma'il sai dai iya ganina a na da iraqi ban ga wani wanda yake da sanin ilimi da tarihi da hadisi irin Imam al-Bukhari ba wannan magana tana cikin tabaqatu shafi'iyya al-kubra wannan kan dangane da Imam al-Bukhari kenan Imam Muslim shi ma haka malamai suka ittifaki wajen sibata ci cewa Imam zamanihi ne a ilimi Ibn Abi Hatim yana cewa kana siqatan min al-huffaz Imam Muslim siqa ne daga cikin manyan manyan malamai a ibn abi hatim ga wanda yake karatun hadisi ya san waye ya san kimar maganarsa da nauyinta da irin su in suka yabe mutum to masha Allah an karba Ahmad ibn Salama yana cewa na ga Abu Zur'a da Abu Hatim yuqaddimani Muslim ibn al-Hajjaj fi ma'rifati al-sahih ala mashayikh asrihima ce na ga Abu Zur'a da Abu Hatim suna gabatar da Imamu Muslim wajen sanin hadisi kan malaman da suke zamanin su Abu Zar'a fa malamin Imam Muslim ne malamin Imam Bukhari ne haka Abu Hatim din amma an kawo maganar Muslim suna gabatar da shi akan sauran malamai wannan magana tana cikin bidaya wa nihaya Muhammad ibn Yaqub al yana cewa garinmu mutane uku ya fitar a wajen ilimi Muhammad ibn Yahya da imamu muslim da ibrahim ibn abi talib kamar yadda zahabi ya kawo cikin tazkiratul huffaz muhammad ibn abdul wahab al-farra yana cewa kana muslimu bin al-hajjaj min ulama'in nas imam muslim yana cikin malaman mutane wa min aw'iyati al-ilmi kana neman jaka ta ilimi in ka samu imam muslim an kai karshe ma alimtuhu illa khaira haka ne imam nawawi yana cewa wa ajma'u ala jalalatihi wa imamatihi wa uluwi martabatihi wa hizqihi fi hadhihi as-san'a وتقدمه فيها وتضلعه منها ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورئه وحزقه وقعوده في علم الحديث واطلاعه منها و و وتفننه فيها كتابه الصحيح إمام النووي يبلغ تعذيب الأسماء يجي إمام المسلم أن يجمعي كان جرمان شي لدرجة شي لإمام شي لأوكاك الدرجة شي da kwarance wasu cikin wannan fage na hadisi da yadda ya sha gaban kowa ya ce babban dalili da yake nuna mutum ne mai ilimi mai tsoron Allah mai kwarancewa cikin hadisi shi ne karanta littafin a sahi karanta wannan littafin nashi a to wannan kaɗan daga yaban da malamai suka yi musu to yanzu mun ji malamai duk mai hankali ba zai saurari wani jahili na ƙarshen duniya ba waɗannan malamai ne in dai za ka yi magana ilimi ko a ina kake a duniya in dai za ka buɗe littafi ka yi magana ilimi waɗannan malaman za ka ambata ba za ka ƙetare su ba duk inda ake magana ilimi dole a yi magana su to ga abin da suka faɗa kan imam muslim da bukari haka yanzu duk mai hankali ba zai koma kan wani wanda ya zo a wannan lokaci ba da bai kama kabarsa ba bai kama tafin kabar su mabalantana ya ya dago har a ce ya wuce su da zaka saurare shi kan cewa makaryata ne ko makiya annabi ne ko sun yi wa annabi ƙarya ko abubuwan da suka faɗa duk ba daidai ba ne ko wannan daga duk in ka ji mutum yana wannan ɗayan biyu ko dai jahili wanda bai san me magana ilimi ba ko ma Haukaci dan bai hankali ba zai faɗi wannan ba saboda duk wanda ka sani to mutanen da suka rayu da shi su ne aula su ba da shaida akan shi in ba su ba sai waɗanda suka karanta suka karanta littafan suka san ilimi suka rayu da littafan shi su ba da shaida akan shi wannan ya kawo ka take daga cikin irin abin da malamai suka faɗa kan waɗannan malamai isan kuma ya ga dogayen bayanai ko koma da tafi shi sa nake wadan maraje tarihu bagdad tahzibul kamal tahzibul tahzib albidaya wan nihaya sural tafai kuma da kan littattafan su yawa daga cikin mutane waɗanda ba su da alaƙa da karatu suna ɗaukan kamar furin bukhari da muslim da sauran malamai jiro da cikin da suka ɗauka suka zo na gindin bishiya suka dinga rubuta hadisai haka suke ɗauka da haka sai ka ji mutum haka kurin sai tsaye ya ce hadisin da bukhari to karya ne sai tsaye amma da za ka tambaye shi wace hanya ake bi tsaye ake bukhari ya riwaya da sani ba bukhari da musulun ba haka kurin suka rubuta littafi ba ilimi ne suka ji daga malami shi yasa za ga in abu da littafin sai sun ce wane ne ya gaya mana malamin mu wane ya gaya mana shi kuma daga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani har je kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutanen da suke ambata sanannu ne kowane malami kowane mutum a cikin bukhari da muslim ko abu daud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah sai ka samu tarjuma shi malamai sun sun yi bayani akan shi waye wani ma in ka je kana karanta tarjuma shi sai kai mamaki kaga rubuta shafi 100 ana bayanin tarjuma shi da rayuwar shi to kaga kenan ashe ba kurin haka suka rubuta suka suka dau alƙalami ba kurin suka zauna gindin bisha suka dinga rubuta manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce sai sun fada waye ga ya musu shi kuma daga wa har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama a ruwayoyin da bukhari da muslim suka rawaito ruwayoyi ne da sun shahara a suna da yawa game da muka faɗa imam al-bukhari yana cewa ya haddace hadisi dubu ɗari ingantacce ya haddace dubu ɗari biyu wanda ba ingantacce ba wanda yake nuna kenan a cikin abin da imam al-bukhari ya haddato shi ne ya zauna ya tace ya tace ya tace ya rubuta mana wannan sayyul bukhari duk hadisan sayyul bukhari guda nawa ne ko bakwai ne da wani ba haddan wanda zai baita mutumin da ya haddace hadisi dubu ɗari ingantacce sai ya zauna ya tace rubuta ma dubu bakwai ai ko ba a gaya maka ba ka san lallai an gita ta anan a cikin dubu ɗari a rubuta dubu bakwai ai ka san an gita ta ba karama ba da haka ba wai iya hadisan da ya sani ba ne rubuta sai ya tace ya kafa wasu sharaɗai kuma ya tafi akan wannan sharaɗaɗin da aka yake cewa a akhrashu hadhal kitab na fitar da wannan littafi min zuha'i sitti'ati alf hadith daga hadisi 600 yace waja'altuhu hujjatan baini wa bain Allah littafin nan da na rubuta ɗari shida na tato waɗannan hadisai na rubuta kuma na sanya shi hujja ta tsakanina da Allah ma'ana duk wanda ya karanta in na je lahira Allah ya tambaye ni me yasa ka rubuta kaza zan faɗi dalili ina da abin da zan kare kaina a wajen Allah wannan magana tana cikin tarihu baghdad a wata riwaya na cewa ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha ban rubuta komai ba a cikin littafi na aljami' aljami'us sahih a ce abin da ya inganta wa taraktu min as-sihah li hali tul kuma na ba hadisi sai hai yawa wanda ban rubuta ba saboda kan littafin yi tsawo anan muna faɗa bukhari ya haddace dubu ɗari wani zai iya cewa kaji wata karyar yayi hadisi ma yanzu in aka tattara na duniya ba su kai dubu ɗari ba akwai masu bakin wannan to malaman hadisi suna ɗaukan duk wata hanya ta hadisi ko da hadisi ɗaya ne in ya zo da hanya goma to hadisi goma ne a gurinsu in hadisin ya zo ta wannan hanya zuwa kan abu huraira to hadisi ɗaya ne idan ya ƙara zuwa ta wata hanya zuwa kan wani sahabin nafsin matanin hadisi biyu ne a gurinsu mun gane ko da aka suke lissafi shine ma'anar cewa hadisi kaza zaka ji an ce hadisi miliyan daya kuma akwai hadisi ne da zaka samu yanzu ka dauki hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan wal yatafawwa maq'adahu minan nar in karanta fathul bari ibn hajar ya yayi bayanin hadisi yana da hanyoyi sun kai ɗari. a gurin malaman hadisi jikin in ce dace ayu sai a ce ka haddace hadisi dari kaga a matani guda ɗaya ne amma a ɗuruk ya kai ɗari imamu sure ce wa hamil maƙala ushiri alfi alfi A hui alamu mukarrarin wa waksi sai ka ɗauki maganan malamai da suke cewa hadisi miliyan ɗaya za a ce da hadisan da aka maimaita da hadisai ma mawqufai kamar da imam allama ahmad ibn shakir yi sharhin wannan magana lokacin da zo yana taliki kan alfiya ya yi sharhinta cewa mai malamai suke da wannan ai wannan jan hankali ne saboda wani zai zo ya ce to ai kana cewa hadisi dubu ɗari dubu ɗari shida ai hadisan ma ba su haka ba a gurin malaman hadisi ikhtilafu turuq suna ɗaukar su hadisi ne in ka ɗauki littafin al'ilal na imamu dara kutri za ka yadda hadisi ɗaya sai mai hanya talatin arba'in hamsin hadisi ɗaya yana imla'i ya ce ya zo ta hanya kaza ya wani kuma ya saba da wani abu kaza sauran ɗaya bayanan malaman hadisi nan da ake nufi malamai na ambato dalilai guda biyu waɗanda suka sa Bukhari ya rubuta littafin shi wasu na cewa abu na barko ya ji wata magana da malaminsa ibn rahawaihi yayi yake cewa law jama'atul kitaban mukhtasaran rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almajiransa ina ma za ku an yi takaitaccen littafi wanda ya kunshi sunnan manzan Allah ingantacciya da ba wannan sai magana ta fada cikin ran imamul bukhari wanda suka ce yana cikin dalilan da yasa rubuta littafin shi akwai kuma wata riwa da ake cewa ya yayi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai kamar fifita ko da kade masa wani abu ita mai masu fasaran mafarki suka ce zaka kade wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ma'ana zaka kawar da ƙarya daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yasa sai ya rubuta littafin shi as-sahih malamai na cewa ba laifi za mu iya haɗa maganganun guda biyu yayi yi mabarkin kuma ya ji wancan bayani imamul bukhari ya ɗau shekara goma sha shida yana rubuta wannan littafi shekara goma sha shida ya ɗauka yana rubuta shi ba wai rana ɗaya rubuta shi ba har alhafiz ibn hajar da wasu malamai sun yi taujihi suka ce ya fara rubuta shi a masallacin harami sannan kuma duk inda ya je wani gari yana ci gaba da rubuta haka ya har ya rubuta tsawon shekara goma sha shida lokacin da ya gama rubuta littafin shi ya miƙa shi gurin manya-manyan malaman zamanin shi wanda suka san ilal suka san ruwayoyin hadisi kama Ali bin Abdullahi al-Madini kama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal kamar Yahya ibn Ma'in ya ba su yace su duba kuma dukkanin suka ce littafin yayi kyau suka yi shaida akan littafin cewa yayi illa dai wasu hadisai guda hudu su ma Imam al-Uqayli yace waɗannan guda hudun ra'ayin Imam Bukhari ya fi inganci akan ra'ayin waɗancan malamai almuhim dai Imam Bukhari bayan ya yi shekara 16 yana rubuta littafin kuma ya bijirar da shi ga malamai sun duba kuma sun ce littafi yayi haka ma Imam Muslim shi ma yi, shi ma da ya tashi rubuta littafi shi ta tuwaye ba duka ilimin da yake ba ne rubuta a sahihi ya kamar yadda yake bada yana cewa sannaftu hazal musnad as-sahiha min salasimiyati alfi hadisin masmu'a na rubuta wannan littafi na sahihi daga hadisai dubu ɗari uku da naji a cikin littafin na rubuta wannan game da magana ce cikin tarihi bagdad haka nan ahmad ibn salama wanda abokin imam muslim ne wajen neman karatu yana cewa katattu ma'a muslimin fi talibi sahihi ashara sana ya rubuta ya sun yi ta rubutu ko kuma sun yi ta karatu sun zauna da muslim tsawon shekara goma sha biyar wajen wallafa littafinsa haka wannan littafi na imam muslim shi ma ya ɗau lokaci yana rubuta shi aƙalla shekara sha biyar zuwa sha shida bayan shi ma ya gama ya ba malamai sun tuba kama abu zur'a har yake cewa da hadisin da abu zur'a ya ce cire shi sai in cire shi da hadisin da yake na da illa sai in cire wannan na kama ne da mu cewa littafin bukhari da muslim tun a zamanin da suka rubuta suka samu shi a gurin malamai tun a wancan zamanin wannan muna magana sama da shekara dubu Ali bin abdullahi al-madini ya bar duniya shekara ta 234 bayan hijira 234 to tun a wancan lokacin suka yi mushi da littafi yayi kuma suka rubuta ba boyewa suka yi ba dan kaga ana boye abu to ba abba ne na gari abu mai kyau bayyana shafi ce za da jaman sunna duk inda ka je kasuwa suna nan amma yanzu gana neman littafi da shi a sai ka kara ɗaya garin na baka same shi ba an ɓoye shi ba kowa yake da shi ba daga an fito ana sayarwa to wanda aka yi na tallan ne wanda aka aka aka lullube abin da yake na bayan gida da zuma amma na sunna komai a bayyana yake to da haka sun bayyana littafin kuma malamai sun karɓi littafan idan muka dawo matsayin waɗannan littafai gurin musulmai a mu al'ummar musulmi al'umma ce da suke tuntaho da magabatanta ba yadda za a yi bi addini ba tare da magabata ba saboda waɗannan magabata su ne suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sahabbai kenan tabi'ai sun rayu da waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma haka abin ya ci gaba da tafiya kamar yadda imamul zahabi cikin littafin sa al-amsaru zawatul asar idan ka faɗa garuruwa da yadda ilimi ya tashi a garin da lokacin da ilimi ya ragu waɗannan magabata su ne fitila musulmi suke haskaka mana to in muna so mu gane matsayin bukhari da muslim a gurin musulmi to sai mu koma gurin magabatan mu gurin malamai waɗanda suka san bukhari suka san muslim a ah, Imam al-Bukhari da Muslim littafan su sun samu kulawa tun da can har yau ina ji malamai na cewa in ka cire alkur'ani mai girma zai wahala ka samu littafan da aka ba su kulawa a musulunci irin bukhari da muslim an yi musu sharhi ina iya tuna malaminmu dr matsar zaharani rahimahullahu ta'ala cikin littafinsa tadwinus sunna yana cewa akalla bukhari sayyul bukhari yana da sharhi guda 70 muslim ma yana da su jewa an yi sharhin su kuma har yanzu ana yi an yi rubutun abin da ya shafi rijal nasu mazajen su an yi rubutu abin da ya shafi kyau, an yi rubutu akan ma'ana dai gashi nan da dama an yi rubutu akan abin da ya shafi ilimin hadisin da ke ciki an yi rubutu a kan abin da ya shafi loga da ke ciki ma'ana littattafai ne da malamai sun ba su kulawa ko wahala ka samu littattafan da suka samu irin wannan kulawa kamar su malamai sun ba da kyakkyawar shaida kan waɗannan littattafai imamun nawawi yana cewa malamai sun ittifaki cewa mafi ingancin littattafan da aka sannafa su ne bukhari da muslim yace kuma jamhurin malamai sun ittifaqi cewa mafi inganci shi ne bukhari haka nan in kana neman littafin da yafi tsara fawaid fa'idoji shine bukhari sannan al'umma ta yi ijma'i inji imam an-nawawi kan ingancin waɗannan littafai guda biyu da wajabcin aiki da abin da ke cikin su imam an-nawawi dai mun san yayi sharhin sahih muslim da haka zai zai wahala ka ce bitan littafin sahih muslim ba haka nan al-badr al-aini cikin sharhin da yi bukhari yana cewa malaman gabas da yamma sun haɗu cewa bayan littafin Allah a littafin da ya bi bukhari da muslim inganci wannan magana tana cikin umdatul turkari, cikin taimiyya, cikin majmu'ul fatawa yace da malamai suka ta kai shine bayan alqur'ani a littafin da ya bukhari da muslim inganci a wani gurin yake cewa littafin hadisi da aka sani kamar bukhari da muslim ce to a sararin sama a ƙarƙashin sama ba wani littafi da ya bu buƙari da muslim inganci Imamul Iraki yana ce awwalu man sannafa fi sahihi muhammadun wa khussa bit tarjihi wa muslimun ba'du yace farkon wanda ya fara kade ce hadisi sai hayye littafi akan sahihin hadisi shine Imamul bukhari yace kuma an kebance shi an rinjayar da shi kan sauraron littafai sannan muslim ya biyo baya imam suyuti alabiya sai ce wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-qur'ani wa li hadha qaddima marwi zaini fal yi fama li muslimin fama hawa shartahuma شرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما da haka shi ma nan yake cewa a duk littattafai wa laisa bil kutubi a minhuma ba'da al-qur'an bayan al-qur'ani wa li hadha qaddima da aka aka gabatar da marwiyu zaini aka gabatar da riwaya bukhari da muslim akan sauran ruwayoyi ma'ana muttafaqun alayh a waɗanda tabe na bukhari da muslim sun keɓanta da wasu abubuwa ne waɗanda ya sa malamai kai wannan shi da kansu abu na barko sharɗan ingancin hadisi na sannan da yawa akwai ɗalibai wanda ga suna ta haddar littattafan hadisi sharaddan ingancin hadisi guda biyar to bukhari da muslim sun cika mabi kololuwa a sharaddin wanda ya karatu ya san matsalar alhadisul mu'an'an yadda aka tattaunawa tsakanin ra'ayin imam muslim da ra'ayin wasu malamai da yadda kuma ra'ayin bukhari yake shi kuma dangane da wannan da aka su sharaddan guda biyar na hadisi ingantacce to sun cika sharaɗan ne a mafi ma'auni na cikawa abu na farko kenan abu na biyu kuma sun samu wannan yabo saboda su ne mafi inganci littattafai bayan littafin Allah kamar yadda mun kawo maganganun malamai akan wannan sannan abu na uku an yi hukunci kan ingancin hadisai al-musnada hadisan da suke da isnadi kan sharaɗinsu an yi malamai sun baƙi kan hadisai ne ingantacce har imamun nauyi kamar yadda muka faɗa ce al'umma ta yi ijima'i kan ingancin waɗannan littafi guda biyu da wajabcin aiki da su imamul haramai ne malami ne wanda yake karatu ya san waye imamul haramai ne yana cewa da mutum zai rantsuwa ya ce in ba haka ba mata ta saku ya rantsuwa ya ce a inda ke cikin bukhari da muslim wanda bukhari da muslim suke hukunci akan ingantacce ne da zai rantsuwa ce maganar annabi ce to da matar shi bata saku ba ana da mutum zai zo ya ce idan abin da ke cikin bukhari da muslim wanda suka inganta idan ba magana annan bane matar ta ta saku ce ta ta bata saku ba saboda me li ijma'il muslimin ala sihhatihi ko ala sihhatihima saboda musulmai sun yi ijma'i kan ingancin littafin bukhari da aka da mutum zai rantsuwa saki matan shi bata saku ba wannan magana imamu suyudi ka ka tajribin rawi ba shi kare ba da irin wannan ba abu nasir alwa'ili as sejizi yana cewa da mutum zai rantsuwa da saki kan abin da yake cikin bukhari na abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi ya inganta daga annabin kuma annabi ya faɗi wannan maganar ba shakka to da ba zai kafara ba kuma da mata shi ta da bata sako ba aje ka duba at-taqi wal iza imam al-iraqi ya kawo wannan magana wanda su da sauran malamai da suka yi irin waɗannan maganganu din imam ma yana cewa wa awwalul jami'i biqtisari ala sahihi faqat al-bukhari wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu shi ma ya tabbatar da ingancin waɗannan littafai abu na biyar da yasa malamai suka yi waɗannan littafai suka karbe su shine sun kunshi as-sahhu sahihi mafi ingancin inganci a cikin hadisi kamar yadda muka ji malamai na cewa mafi ingancin inganci a hadisi shi shine mattafaqa alaihi bukhari wa muslim wanda bukhari da muslim suka yi ittifaki akan ita da shi sannan wanda bukhari ya fitar sannan wanda muslim ya fitar sannan wanda ya zama ala shartihima sannan wanda ya zo ala sharatin bukhari sannan wanda ya zo ala sharatin muslim sannan wanda ya zo a kan sharatin wasu malamai ba su ba mataki guda bakwai ne za ga mafi kololuwan mataki mattafaqa alaihi bukhari wa muslim wanda imam ibn salah yayi wannan bayani din abu shirya shida da sa suka samu wannan yabo malamai sun ba da ta man kulawa su sun fede su sun karanta sun san biyu ke cikin su abu ta bakwai yadda malamai suka karɓi littattafan da hannu biyu ba su yi watsi da shi ba kuma malaman da dukkan nau'ikan mazahabobi ba wai iya malikiya ko shafi'iya a waɗannan mazahib ɗin da muke da su duk sun karɓi na littattafai hannu biyu haka nan abu na gaba yadda imamul bukhari muslim suke da suke da bin kwakwabi suke da bin diddigi a wajen rubuta waɗannan littafi nasu guda biyu sannan abu na tara kasance wasu masana ne a wannan fanni na hadisi kamar yadda muka shaidan malamai a takaice dai wanda in inkari ingancin bukhari da muslim to mafi karamar kalma da zan ce mai fahuwa ala ghairi sabili baya kan daidai amma bai in zan baɗi da wasu malamai suka faɗa da biya ne allama at-tahir al-jazairi tujihun nazar ila usulil asar yana cewa wal halu anna maziyata sahihaini sabitatun subutal jibalir rawasi ce a takaice dai Kaka bukhari da muslim tabbatacciya ce kamar yadda duki kuwa kafafu su tabbatattu la ha illa umrun yuzghi bi nafsihi wa la yash'ur ba wanda yake inkarin sahihancin bukhari da muslim sai wanda yake rudadde makakke wanda yake wulakantar da kanshi bai masan shi waye shi ba to shi ne ya da wannan kaga wannan shi ya bada ba na fada bai ce illa ghumrun yuzri bi nafsihi wa huwa la yash'ur a babban malami Ahmad wanda aka san da waliyul waliyullah sha dahlawi yana cewa amma sahihani faqad ittafaqa al muhaddithuna ala anna jami'a ma fihima min al muttasil al marfu'i sahihun bil qat'i bukhari da muslim malamai sun yi tibaki da hadisin da yake da sanadi muttasili kuma marfu'i to ingantacce ne bil qat'i a yanke wa annahuma mutawatirani ila musannifihima bukhari da muslim mutawatir ne littattafan ba shakka na bukhari ne da muslim wa anna kullu man yuhawwinu amrahuma wanda ya rina lamarin bukhari da muslim fa huwa muftadi'un da ne muttabi'un ghayra sabilil mu'minin mai bin wata hanya ce ba ta muminai ba da haka wannan shi ne matsayin bukhari da musulun gurin malamai gurin kuma musulmi duk wanda baya kan wannan matsayin kamar da waɗannan malamai suka faɗa ba kan hanyar da yake ba da ka ji yana zagin su yana ce musu mutunci yana bata su yana makaryata ne to wannan ya kama wata hanya ta daban duk wanda bi shi kuma bata zai kai shi to ana akwai wata nukuta ita ce nukutan mu ta hudu wani yana cewa kun ce a sahul kutubil musannafa mabi inganta littafai kenan kun daidaita su da alkur'ani ke la ba haka yake nufi ba idan muka ce bukhari da muslim su ne mafi inganci ba yana nufin ba kuskure a ciki ba aballahu an mai illa kitaba game da imamu iya yake faɗa ba wani littafi da zai zama larai ba fihi sai alkur'ani bisa Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi alkur'ani ne kadai yake wannan maduwan littafi da ka sani aka iya gamuwa da kuskure a ciki imam bukhari ba masumi bane shi yasa fadar cewa su ne mabiya inganci ba ana nufin ba kuskure a cikin su kama alqur'ani wanda kaji ya ba wannan to bai fahimta abin da ake nufi ba a bukhari akwai kuskure wa malamai sun sun yi maganganu in ka duba zara kutsi yayi ya rubuta littafin sa al-ilzamat wa tatabbu' yana bin dindigin Imam bukhari kan wasu abuwa ka ce sharadin kaza da kaza me yasa ka bar kaza ba kawo kaza ba ai da kaza kawo wancan sanadin da ka fitar ba shi ya gamata ka dauka wanda ka yara ke mai in aka wa alkur'ani wannan kafirta zai yi amma kan bukhari ba da zai ce mai kafiri hakan an ce bukhari ya mafi ingancin ta ba ana nufin ba kuskure ba na ta buga misali kuma yanzu in na buga za a gane yanzu kunan ɗalibai ne idan aka zo aka jarrabawa a cikin maki 100 wani ya samu 95 wani ya samu 90 wani ya samu 85 wani ya samu 80 DA ne ko ba A ne amma waye wanda bi mai 95 ya fi ko to kaga ai ba ya nuna cewa shi 100 bisa 100 yake ba amma yanzu an zo an ce ma a cikin waɗannan ɗaliban waye ya fi ci daga cewa ne in rubin littafi ne suka rubuta aka kawo aka aka dudduba sai aka ce wannan ke shi tamanin, wannan tamanin da biyar, wannan casa'in, wannan casa'in da biyar. to wanda ya bi inganci sai ka ce mai casa'in da biyar. da haka in an ce as-sahul kutub ba yana nufin ba kuskure ba kama alkur'ani abinda ake nufi hatta malaman da suke maganganu akan bukhari da muslim za ga magana ce wurin shafi ilimi ɗalibin ilimi kuma shi zai gane ta ba wai suna ɗauko ce Bukhari ya ka hadisin karya ba babu maudu'i kuma tattaunawa da suke tattaunawa ce ta kan sanadi a ce masa wannan sanadin da ka fitar ko wannan mutumin da ka fitar da riwayan shi akwai maganganun malamai akan shi me zaka ce in karanta muqaddima ta Fathul Bari Ibn Hajar ya ka waɗannan ya kuma bada amsa akan waɗannan maganganun za ga abin da ake nufi haka yana da kyau bayanci wannan to da gaskiya akwai hadisan da suka ta mutuncin Annabi a cikin Bukhari daga jin wannan ka san dama magana ce ta 'yan shika sai ilmaniyun yan ba ruwan Allah a cikin lamarinmu sai al’aƙalaniyun yan duniya kenan sai alqur'aniyun yan tatsini waɗannan gungu su suke irin wannan maganganun suke maka ai bukhari akwai hadisin da ya mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama amma malamai ar-rasikhuna fil ilmi ai mun ji maganganun su kuma waɗannan me yasa suke wannan saboda dai suna ɗauko guntun hankalin su ɗora a kai na biyu kuma ba ruwansu da bibiyar mai malamai suka baɗa kan hadisi bari mu ɗau misali ƙwaya ɗaya mu buga za ka ji yanzu duk abin da aka cika duniya da surutu hadisin fitsariya tsaye cewa manzan Allah a tasu ba ta taƙaumin fa ba da ƙa'iman wannan hadisin fa imamu ahmad ya rawaito shi bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi abu dawud ya rawaito shi imam nasa'i ya rawaito shi ibn majah ya rawaito shi ibn khuzaima ibn hibbana imam tabarani cikin mu'jamul kabir da mu'jamul awsat da mu'jamul saghir imam al-bayhaqi cikin as-sunan al-kubra abu nu'aym cikin al-musnad al-mustakhraj ala sahih muslim ibn al-jarud cikin al-muntaqa abu awana cikin al-mustakhraj wannan fa akalla kenan akallu kenan fa duk sun fitar da wannan hadisi shin wannan hadisi da ya ta mutuncin annabi duk waɗannan malaman ba san mutuncin annabi ba sai kai yau kana loko kana filin mushe kai ne kaɗai za ka gane cewa ya taɓa mutuncin annabi duk waɗannan malaman da ya wuce kuma malaman nan fa zamuna daban-daban daban-daban kuma daga abobi daban-daban daban wannan ba misali ne sai su kawo hankalinsu gurɓatacce sai su ce ai ai tsari a tsaye ai duk wanda ya yi shi za ga ba mutum bane na kirki wannan jahilci ne shi matsalar fitsari a tsaye ko a tsugunne yana koma zuwa ga al'ada mu yanzu al'adar mu a kasar hausa shine ka tsugunna in za ka bi tsari amma in ka je wasu jama'a al'adar su al'asul ka yi a tsaye shi yasa in ka je ma ban ɗakin su ma ba gurin wa a tsaye ake yi su in ka tsugunna ma ka zama abin kallo kaga kenan ashe abin al'ada ne inda ibada ne to za mu zami kamar yanzu yadda muke sallah a zahar la'asar magariba isha ake da addu'a in musulmi ne zai yi sai dai wanda ya zama ba daidai zai yi ba amma in daidai zai yi za a yi to amma fitsari a tsaye al'ada ne sannan kuma wani abin da suke mantawa shi kansa wannan hadisi na huzaifa an ya zo da bayanin dalilin da ya sa manzo Allah ya hakan gurin ne bai da tsarki guri ne na najasa kuma har masu wannan haya gagar da surutu in suka je gurin da yake najasa wallahi ba sa tsuguna suke yi shi yasa ibn da ya ka hadisu sai magana yake cewa adamu sababi fi hazal fil huwa adamul imkan rashin damar da za a tsugunna din ne wa zaka anna al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam ata subata wa hiya al-mazbala fa arada an yabula falam yatahayya lahu al-imkan lianna al-mar'a idha qa'ada yabulu ala shay'in murtafi rubbama tafashsha al-bawl faraja ilayhi min ajli adami imkanihi min al-qu'ud li haja bala sallallahu alaihi wa sallam qa'ima haka ibn hibban ya ta'liqi diga hadisi to amma sai su juyar da ma'ana sai su ce ai an taɓa mutuncin annabi da haka ai wurge da shi kuma da isin ba ta hanyar sahabi da zo ba suna ta wata shubaha su ce kai yanzu za a ce babanka ya yatsi in ma ya yi don me za a to kun za ka suke faɗa don me za a to a ce manzan Allah sun manta manzan Allah nabiyun ne mursal Allah ya yi ko shi don ya koya addini su da haka maganganun annabi ayyukan annabi takariratin annabi dukkan ibada ke dole ba an karto amma babanka da babana da baban shi ba wanda ya aiko shi zuwa gare mu da haka yanzu in zan bi babana duk inda ya zauna in ce zan haddace maganganun sa in ce zan dinga na kantawa mutane ta za a ina zari na zama haukaci saboda wani amfani za a samu a ciki amma duk inda manzan Allah ya magana manzan Allah idan yana bacci kallo ake yaki in yana cin abinci kallo ake in yana tafiya in yana zaune in yana magana in yayi dariya hatta kuka da manzo Allah zai ana nakaltu yaya yake yi saboda me saboda an aiko shi koya mana addini to hikimar da yasa ake bi ake nakaltowa da haka idan da yau zai zama akwai wani annabi shi ma da haka za ba ba nakaltu maganganin shi da haka abin da yasa zaka ce munin abin in babana ne saboda babana ba aiko aiko yi da shi ba so baya bukata in nakal ya yake tafiya ko in nakal ya yake zauna a cikin gida saboda shi ba a aiko ba manzo Allah kuma aiko shi aka idan ai koyi da shi Hikima da yasa Allah ya bashi ya zaban mai sahabbai kenan kuma ya zaban mai mata waɗanda suka dace da shi su ɗalto abin cikin gida sahabai su ɗalto na waje idan manzo Allah yana cikin gida ana kallon abin da yake ana kwaikwaya idan ya fito idan yayi kaza da haka ɗalto maganar manzo Allah addini ne ibada ne manzo Allah yake cewa tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum haka manzo Allah ya sa bai za ku ji daga guri ko kuma a ji daga gurin ku a ji daga wanda ya ji daga wajen ku kaga kenan in ba manzo Allah ba wai za a bibi wannan ayi dangane da shi sai nukudan mu ta shida da sa sahihai ne dan mai ake damuwa kan bukhari da muslim saboda sun riga sun ce idan muka rushe bukhari da muslim to mun gama rushe addinin su ma sun riga sun sani domin yadda bukhari da muslim suka gina littattafansu. to idan har suka gaza kaiwa mizani to duk wani littafi wanda ba su ma za su rushe shi to shi yasa kullun suke tarkizi akan wannan kuma shi wanda yake cikin addini ba zai iya taba alkur'ani kai ba to bari ya taba sunna tunda ita ce yake ganin akwai koba da zai iya tabawa da haka sai suka zo kan bukhari da muslim saboda me in aka ruguza su an ruguza addini gaba daya domin duk sauran tafe ma za su faɗi a ƙarshe yana da kyau mu ƙara ba da himma kan waɗannan abuwa na barko karantar da waɗannan littattafai wanda alhamdulillah yanzu ana ta yi ko wannan da ake ta haddar sahihaini nau'i ne na karantar da su inda sai ka karanta amma za ka san biya a cikin shi na biyu karantar da ilimin hadisi yawa daga cikin masu wannan shirman ba su ma san yadda tsarin ilimin hadisi yake ba dan da sun sani babu wani ilimi da musulmi ya zama musu abin alfahari irin ilimin hadisi irin ilimin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku dole ne ɗalibai da malamai su dinga haɗa mutane da malamai Ke sa masu wannan da'awar kullum za ga su zage ibn hajar su zage nawawi su zage imamu suyuti ba wani malami da su kyali dan in ka yadda waɗancan malamai ne kana da kariya domin in ya kama gana za ka ce waye faɗa in ayar fassara waye fassara ma in hadisi ne waye fassara ma to bari su bada rushe maka malaman dan mai dan ya zan ba wata madogara da kariya to wannan yana da kyau ga ɗaliban ilimi masu karantarwa da ilmantarwa da malamai su dinga haɗa ɗalibai da malamai su bayanci girman malamai da darajar su su karanta littafan su su bayance su da haka in kana yin hutuba ko kana tafsiri ko kana karantarwa kar ka je ka fassara hadisi ko ya kake ganin ka san shi ko arba'una hadisi ne yake ganin kai abu a islamiyya ba ce sai ka rubuta sharhi mai malamai suka bada dangane da shi in kana yin wannan zaka samu ilimi kuma zaka samu kariya daga fadawa karkatacciya hanya abu na gaba lalle ne irin waɗannan muhajirori nan mayar da shubha musamman shiwohi masu karbi kuma alhamdulillah ana yi daidai gwargwado sai dai a ƙara yi domin me domin a haska wa mutane irin yadda abubuwa suke hakikanin yadda abubuwa suke wanda yake son ƙarin bayani akan wannan muhadara ya karanta littafin makanatu sahihaini wani malami doktor khalil ibrahim Mulla khatib ya rubuta littafi shafi 500 da wani ba akan wannan na wannan lacca din kuma ce karanta akwai kuma littafi da dama wanda su ma sun yi irin waɗannan maganganu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mala Allah ya saka da alkhairi a sani mun sani cewa da da mala an bashi sama da awa biyu zai ci gaba da kawo dalilai da kuma hujjoji da karfafa mu wajen bibiyar wannan guji wanda ta tafai a sahun kitabin ba a kitabin na azza kafin na gabatar da malami na gaba akwai a manyan baki da suka zo da dare ba mu da lokacin da za mu ambace su amma kuma za mu faɗa ne a gurguje akwai babban malamin a sheikh doktor Kabiru muhammad kofa Allah ya kawo mana shi akwai a sheikh komanda ɗan uwan shi dr muhammad rabi umar shi ne muhammad salif umar wa'annan jiban malamai kanne ne wajen babban malamin dr muhammad sani umar Allah ya ƙara masa lafiya so komanda ya zo kuma yana can muna da sheikh na'isi yana tare da mu akwai sheikh Abdulrazak akwai kuma sheikh muhammad dan malam akwai ah, alhaji habibu dan aljanna muna da babban bakonmu alhaji manir zango da kuma sheikh lawal bugan maji gauran maji ku afuwa eh, allah ubangiji da sauran yan uwa kuma da suka zazzo da wanda ba iya tuna sunayen su ba lokaci ya ja ah, wato malam ya mana bayani wanda na gaya muku akwai fawa da yawa a ciki amma duk da haka ga wasu ɗalibai kamar basa jotin ɗin abin da ake faɗa ga ɗaya babban malamin ya hau kan kujera wanda shi ma ba sai na yi dogon bayani ba kamar da na gaya muku al-ma'ruf la yu'arraf Sheikh Abu Tariq Abubakar Abdulsalam baban Gwale duk da ya ce bayan su a faɗa amma sunan ya riga ya bi shi sai dai ya haƙura da shi mun je aljanna ma sai mun tsokani kamar haka insha Allah Allah ubangiji ya ba mu sa'a zan ba malam yana da minti goma kacal da haka Allah ya da malam zai takaita duk da malam yana da bayani su suna da faɗi in yana yin su kuma yana yin magana ne a hankali a hankali salo bayan salo in ban takaita shi a minti goma ba zai sai da minti hamsin yawa na san shi so in ya gama ni kuma zan yi daura in kira babban malamin mai rufe mana taro da addu'a malamin falaki fadda na shukur ma'azu الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد to a mala abdalla ya ban minti goma a ƙarshe kuma zai yi ɗauraya ban san ta minti nawa zai ba amma zai zan karɓi minti goma a cikin lokacin ɗaurayarsa sai ku shaida an yi zo ɗauraya sai ya rage minti goma a cikin lokacin ɗaurayarsa da sallama saboda na ji muryarsa a ƙashe take a in Allah da zan yi ƙoƙari na kammala a da minti goma sha biyar labas zan dinga lissafawa a to bayani akan sahihul bukhari da sahihul muslim bayani ne wanda ba zai kare ba kuma Allah ya sa a fadilatu sheikh dr abu usama muhammad rabi umar musa hafizahullah ya yi bayanan da akalla za su kauda jahilcin mutum in ya sani ba kuma za su tuna masa in ya manta in ya kuma rafkana za su dawo da shi kan hanya tare da ishara zuwa ga inda za a koma domin ƙara bincike ina ga a cikin abin da faɗa akwai kifaya insha Allah eh, sai a babi na ƙarin haske da muna da lokaci la'alla da mun faɗaɗa a wajen kulawar mutane tun daga magabata na gari har izuwa yanzu ta wani fannin da wannan littattafan guda biyu tunda abu na farko za mu ga tare da irin sha'anin da abu zura'a abdullahi bin abdulkarim arrazi yake ciki na karatu da karantarwa amma wannan ya sa saboda mahimmancin littafin ya da komai domin bibiyar duka abin da bukhari ya domin tabbatar masa da shi saboda mahimmancin littafin wannan ya nuna mahimmancin littafin a wajen shi abu zura'a wanda kuma kowa ya san girman abu zur'a a abin da ya shafi ilimin hadisi sannan ra'ayin imamu dara kutuni Allah ya ji kansa da rahama kamar shi kansa imamu musulun ma ya fi kowa bawa sahihul bukhari mahimmanci domin shi a ganinsa kamar muslim ɗin ne ma ya ɗauki littafin bukhari ya yi masa aiki yake cewa laulal bukhariyu lama zahaba muslimun wala rah wa ayu shay'in sana'a muslim wa ma akhadha kitab al-bukhari fa'adala alaihi mustakhrajan wa zada alayhi ziyadat duk cewa akwai nau'i na tsananta harshe da shi imamu dara kutsini yayi akan muslim amma dai babbar fa'idar da zaka iya zuba anan shine lalle imam muslim ya fa'idantu da sahihul bukhari ya fa'idanta da bukharin kankin kansa da iliminsa sannan kuma da alama ya fa'idantu da shi littafin as-sahih na imam al-bukhari saboda ya gamu da bukhari kuma ya riski littafin imam al-bukhari din sannan daga ciki malam yayi ishara zuwa ga fansamar ruwayoyin sahih daga wajen imam al-bukhari za a iya kididdige waɗanda suka yi karatun littafin a gabansa ba amma waɗanda Allah ya sa hannu ya iya kaiwa zuwa gare su aka dawwana su a cikin littafi kamar su al-imam al-farabri da kuma manya-manyan malamai irin su al da suka yi karatu a wajen waɗanda suka yi karatu a wajen imam al-bukhari ɗin sun kusa su haura yawan kusan da yawa daga cikin littafin da suke hannunmu wanda alhamdulillahi ko mu yanzu haka da muka zo a wannan ƙarshen zamanin Allah cikin ikonsa ya yassare mana hanyoyi uruf ta hanyar magariba da ta hanyar malaman hindu a isnadi sama da ɗaya na ijaza wanda muke iya rawaito sayuhul bukhari da shi saboda irin mahimmancin da ake ba wa shi littafin sannan idan ka koma tarjama ta manya-manyan malaman hadisi za ka tarar da yawa daga cikinsu da yawa daga cikinsu a tarihinsu sun karantar da sahihul bukhari ko sahihu muslim tunda ana magana ne akan as-sahihai sai dai yawanci harshe ya fi tafiya zuwa ga bukhari din saboda in ka faɗi bukhari din muslim din ma ya shiga ciki A sabilil misal tunda mun bada misalin a imam sahihul bukhari al-imam ibn salah Allah ya ji kansa da rahama a cikin a madarsatul ashrafiya da take garin iraki da aka wakilta shi a matsayin shi ne malamin makarantar daga cikin littafin da ya karantar akwai littafin sahihu al'imami muslim Allah ya ji kansa da rahama sannan da yawa daga cikin ƙa'idojin da aka gina na hadisai yawanci ana la'akari da tsarin da bukhari da muslim suka gina littafinsu a kai da haka da yawa daga cikin ƙa'idoji na naƙadi da ake jinjina hadisi a karɓe shi ko a ƙi karɓarsa idan ka bi ka bi ka bi sai ka ga asalin isnadin ƙa'idar yana tikewa ne zuwa ga sani'il bukhari ko su sani'i muslim ba wai su kaɗai ba amma suna da kaso mai girma don haka a tsawabi ɗarfi wasu adil da yawa in ka shiga babi to sai kaga an yi maka magana akan abin da shafi bukhari da muslim yanzu kamar misali dawabi da yawa na maganar alhadis almu'annan ibnu fuhair ibnu rushaid alfihri Allah ya ji kansa da rahama yana da littafi guda akan wannan matsalar wanda kusan shine umda a babun sanan al-abyan wal mawrid al-am'an fil muhakamati bainal al-imamain al-bukhari wa muslim fi sanad al wanda duka ka'idojin da ake ginawa akan al-isnadul mu'annan din kaga ana koma zuwa ga abinda muslim ya rubuta a cikin muqaddimarsa da kuma sani'ul bukhari a cikin musamman sahih sa idan ka shiga babin tadlisi in ka shiga babin riwaya ar-riwayatu anil mubtadi'a wahala ka shiga wani bangare na ilimin hadisi da zaka iya bambare sahihul bukhari da sahihu muslim wannan duk almajirin hadisi ya san da wannan ah, sannan malamai sun ba wa littafin mahimmanci bayan wanda malam ya faɗa na rubutu to kuma suna sa shi a majalisi su yi sharhinsa a dishi da sautinsu Al-Imam muhammad ibn ali a shawkani allah ya tsansa da rahama wanda ya shekara ta 1250 yana ba da labari a cikin littafinsa a wato abdullahi fi mahasini ahlil karni sabi haka suna littafi yake ko Allah ya ji kansa da rahama yake cewa at-tasi afwan yake ce yake bada labari yake cewa yazo tarjumar Imam al-Amir Sanani wanda yake da littafin ah, subulus salam ai an san subulus salam sharhin bulughul maram wanda ya rice ka a ta 1182 idan ban manta ba bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga suna da tazara da imamu ash shaukani kuma yana cikin malaman da shaukani ya rike su a matsayin umda shi sanani shi shaukani shike da littafin nailul awtar sharhu ahadith min al-akhbar wanda ba za ka iya karantar da bulughul maram ka koshi ba ko al-muharrar fil hadith ka koshi ko umdatul ahkam ka koshi waɗanda su ne a ƙananan littattafai mafiya yawancin hadisan da muke ibada da su suke kewaya a cikinsu in baka taɓa nailul autar ba in baka san yadda shaukani yake a nailul autar ba to kun san ya tumbatsa ya kai ƙarshe aka ce masa ma ya eh, sharhin sahihul bukhari mana a huta bayan darasin da yake ya ce a ah, yacin da ibn hajar ya yi fatahul bari la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun Waniya. niyya da iktibasan wannan hadisin to shi yake ba da labari a cikin littafin nan nasa yake cewa ya taɓa yin mafarki a shekara ta alif da ɗari biyu da shida alif da ɗari biyu da shida ya yi mafarki da imamu sana'ani Allah ji ɗansa da rahama ya ce to wadara bai ni wa bai na hu hadisun kafirun. mun yi hira da shi da yawa a cikin mafarkin afuwan ya ce sai ne mafarki na ganshi ni ina kan abin hawa shi kuma yana tafi a ƙasa to muna cikin tafiya sai na nemi in sakko shi kuma ya hau kan abin hawan sai ya ƙi sai muka yi hira da shi muka tattauna tsawon lokaci a cikin abin da na haddace cikin hirar tasa ina tuna ya ce mini jakil isnada wata annaƙfi tafsiri kalami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ice fa ka dinga sukuwa kana zamiya wajen fashe isnadi da bayani akan sanadi sannan kuma ka zurfafa tare da ƙoshi wajen hayyace da faifaice lafuzza na maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kakka ji komai kai komai ba komai to sai ce to abin da ya faru shine yace sai na fahimci yana min ishara ne zuwa ga karatun da nake yi na sahihul bukhari kaga inda kissa ta inda mahallin shahid yake ina ka yace ina karantar da sahihul bukhari a babban masallaci wa kana yahduruhu khalqun kaseerun yace dandazan mutane ne suke zuwa karatun nan masu yawa da ba za ka iya kirga su ba a cikin su kuma akwai awamun nas nayi minti goma ko daga cikin su akwai awamun nas gama garin mutane Ya ce to kamar na in ce masa ya sai zama ce sai na kasance ina fassara wa mutane lafuzzan da ba su gane ba kamar bai damu da abin da shafi isnadin ba saboda awam don su dinga fahimta to kamar ina so in gaya masa to batun awam fa sai maza maza ya riga ni sai ya ce min ka dinga dandake isnadi kana bayani daki daki sannan in ka zo ka faifaice ah, bayanai akan lafuzan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sannan na sauka sai na tambaye shi nace masa ya kuwa batun malaman hadisi kaifa ahwalu ahli alhadis ma'ana alahira kenan sai ya bashi labarin cewa dukkan su sun samu aljanna saboda wannan hadisin da suke yi wannan ru'ya ce yusta anasu biha har da ƙarshe kuma ya ce sai ya rungume shi ya fashe da kuka sosai ya ce tunan abin ya an shige masa duhu ya kasa fahimtar fassarar wannan har sai da ya je wajen wasu masu fassarar mafarki sai suka gaya mai ta abu da ya faru akan sana'ani ne la'alla zai faru a kansa ya ce kuma ba a daɗe ba abin ya zo ya faru a kansa kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa mafita wanda in ka koma tarjama su duka za ka ga abin da ya faru a kansu to kun ga kulawar malamai kenan da abin da ya shafi a sayuhul bukhari na tsallake sayo musulun saboda kamar da na faɗa muku babu lokaci sai abu na ƙarshe da zan tuke zuwa gare shi na ƙara minti biyu a cikin extra time breban a dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan littafin karbuwa kuma har ake faɗan abin da ake faɗa game da abin da ya shafi sahihul bukhari ai in ka ɗauki imamul bukhari ya taso ne a tsakiyar malamansa wanda kuma ba a da'awar cewa wai imamul bukhari ya fi malamansa ilimi kuma idan ka je ka koma tarajum na malaman ko kuma inda aka ba da labarin sun zuka koma cikin mukaddimar abin nan badrul munir na ibn al mulakin Allah ya ji kansa da rahama idan ka zo koma za ka ga ya baka labarin juhud na malaman hadisi ya tattare maka su a waje guda akwai mutum ɗaya da ya haddace hadisai miliyan ɗaya turuk na hadisai kenan wani ya haddace hadisai dubu ɗari bakwai sai ka gansu yadda ka san aljanu a cikinsu akwai waɗanda suka haddace tarin hadisan da la'alla sun fi wanda ake faɗin cewa imamul bukhari ya haddace su kuma akwai manyan malamansa irin su ishaq ibn rahuya duk ya raye da su wanda shi ne sababin wallafa littafin nasa kuma akwai Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wanda Imam al-Bukhari ke cewa ban tabbatar da kaina in naje gaban wani malami ba irin yadda nake in naje gaban Ibn al-Madini mastasghartu nafsi ma'ana kaga in kana jin ka'iya, iya to in ka game kakanka a ilimi sai ka sai ka shiru ka kame bakinka to kamar haka Bukhari ke so ya gwada maka duk da cewa akwai nau'i na girmama shi Ali ibn al-Madini din Allah ya gafarta masa akwai abu zura ɗin wanda shi ne supervisor na imam al-bukhari da ya wallafa wannan sahihin a bugu da ƙari akwai imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wanda shi bukhari din ya yi zamanin da imam ahmad yana da rai ya yi zamanin da imam shafi'i yana da rai amma ba a rawaito cewa ya haɗa imam shafi'i ba saboda lokacin da imam'u shafi'i ya mutu shekara ta 204 imam al-bukhari bai fitar daga bukhara ba lokacin da yi ruhilarsa ta farko so da sai da kan shekara goma sha bakwai sannan ya fita daga garin bukhara in ka hada kuma ɗari da a tara da goma sha bakwai za ka ga tintin imamu shafi iya riga ya mutu sannan akwai ya yi zamani a rayuwarsa akwai abu ubaid al-qasim ibn sallam wa'annan kuma manya-manyan gima-giman malamai ne wanda la'alla a cikinsu akwai wanda suka fi bukhari tun da ishaq ibn rahuya Allah ya tsansa da rahama yake cewa ita fa gaskiya Allah yana santa kuma ita ya kamata a faɗa eh, abu ubaid al-qasim ibn sallam shekara ta 220 ko ya fuda su da hudu ko ko da biyu yake cewa abu ubaid ibn al-qasim eh, ibn sallam ya fi ni ilimi ya fi shafi'i ilimi ya fi ahmad ibn hanbal ilimi kuma gashi kaga bukhari yayi zamani da shi amma dukkan littattafan da suka wallafa gaba ɗayansu ba littafin da yake da ƙarancin kuskure irin sahihul bukhari saboda in za ka wallafa littafi to dole ka yi masa map ka yi masa hanyoyi ka yi masa inda mutum zai dinga shiga yana fita don a gane misali in ka so ka yi masa kutub ka yi masa abuwab sannan ka kawo a sanidu sannan ka kawo mutum ko ba haka ba ne to a duka wa'anda suka yi tabwibi a littafi ba a taɓa samun wanda ya irin na imam al-bukhari ba saboda mu'uzamin tabwib na imam al-bukhari in ma an kuna aya qur'aniya su kucin da guda zai ɗauko ta babun qauluhu ta'ala kaza kaga wannan ya hutar da kai ko ya zama hadisi ne ingantacce wanda a duka wa'anda suka wallafa littattafai ba wani wanda Allah ya ba wa tawfiki a wajen iya siyagar babi da hadisi wanda yake ingantacce wanda in ka tara adadin hadisai ingantattu da Bukhari ya kawo su a cikin tabu ba malamin da ya kai shi yawansu ko kuma wa'anda suna kusa da ingantattun hadisai ɗin cikin waanda suka cika sharaɗinsa ko wa'anda kuma suka saba wa sharaɗinsa ko kuma ya kawo wani asar wanda yake mu'allaqun ne a bisigatil jazam wanda kuma yana koma zuwa ga abin da ibn hajar ya faɗa na sababin da yasa bukhari yake yin ta'liqin hadisi to wannan ya hutar da malamai shi yasa ma aka ta wallafa littattafai akan abwabul bukhari al-mutawari fi abwabil bukhari waye ga sunan sun fa kirga a iyanan ba kadai sai kai kundin balaka ka gama ma baka kammala darasin bukhari ba sannan in ka shigo cikin samimul isnad din da baki daya hadisan da aka taba a cikin bukhari da muslim gaba daya kakaf hadisai 210 wanda aka taba su bi haq kuma a taba sun da aka yi gaba daya idan ka auna sai ka ga in aka je aka dawo sai ka ga taba su kawai aka yi ba wai tabawar ta sha ba kamar mala ya ishara zuwa ga dara kutsini in baka ce gaba ɗaya ba mu'uzamin abin da dara kutsini ya taɓa bukhari ko musulun da shi musamman Bukhari in ka juya ka juya sai in na fahimta ya ce wannan hadisin yana da rauni saboda a ciki akwai amash kuma ya yi an'ana sai ka duba kaga amash din yi an'ana amma kuma in ka bayan amash sai kaga kuma uba ne ya rawaito wani amash sai yi kaman da wani jar ta cewa shuba kuma an tafi salasatin bi ishaq wa am sai ka ina hankalin da ya taɓa a nan suka so shi maganar dara kuɗi in kafin ma ka ji tana ta kai ga ta dara kuɗi ba za a ɗauke ta ba ko kuma akwai wani abu a jiri wanda idan ba ma zama cikakke ba ya zama cikakken bataniki da fataki ba fari ba da sasa ina mamakin mutum da ɗan ƙaramin karatu fari ya sa zai tabbata sai in tara ma iyayen fawa'idin nan a cikin zuciya haka suke tsallake suke tsallake su ci ne kansu su rage fahimtar ba bari mu bada misali wanda in rike da shi misali hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa idan yayi tafiya ko kuma ya rashin lafiya za a ci gaba da rubuta masa abin da yake aikatawa sanda yake da lafiya a cikin rashin lafiya ko kuma san da lafiya. an fahimci hadisin za mu rikin abu ausafa kutiba lahu ma kana sahihan kiman sahiha shaibu yana nan zai gyara mu to wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawace shi bi sanadihi an al-Awwam ibn Hawshab Ibrahim السكسكي عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yana cikin hadisan da dara ne ya taba Bukhari a kansu dan me Bukhari zai rawaito hadisin nan daga Awwam ibn Haushab shi kuma Awwam ibn Haushab ghayatu amrihi kace masa sadukun ne girman sa da karfin sa bai kai na ya rawaito hadisi sahihi ba in ma ya kai to ai akwai wanda suka riyo ruwaya tare da shi a daraja ɗaya daga Ibrahim sassaki shine Husham ibn Bashir shi kuma Husham ibn Bashir sikatun ne saft awsaqu minhu to amma matsalar shine shi Husham an Ibrahim sassaki an Abi Musa an Abi Musa mawqufan ali haka hadisin kenan zai zama ruya marfu'an wa ruya mawqufan a zahirin isnadin ruwayar mawkufiyar ta fi ƙarfi saboda ƙarfin a Husham ya fi ƙarfin al'awam ibn Haushab. Wannan sai zama yana cikin ajinasul ilal kamar yadda Imam hakim Allah ji kansa da rama ya sa a cikin al-ma'rifa ya harare a cikin tafsir. To sai da Ibn Hajar izo Allah ji kansa da rama sai ce to ai waccan ruwayar mawqufiya ta Hushaim ibn Bashir an Ibrahim as an abi burda an abi musa min ya kar abin da ya rawaito kenan amma shi a cikin ruwayar al-awwam ibn haushab akwai labari labarin shi ne shi awwam ibn haushab da ya rawaito daga ibrahim as-sarsaki daga abi burda sai ce wata rana suna tafiya da yazid ibn ade eh? sarsaki yawa ibrahim sarsaki amma ba wancan sarsaki an ba'i akwai a ah, wato wancan kuke nufi a Allah ya kyauta zan cike yawato sai shi sai shi abuburda suna tare da yazid bin abi kafsha sai ya ga yazid bin abi kafsha yana azumi sai ce masa a ya naga kana tafiya muna tafiya a hanya mun yi balaguro kuma kana yin azumi sai ke cewa ai fa na ji mahaifina abu musa miraran ba so ɗaya ba ba so biyu ba yana cewa na ji manzan Allah sallama Ta kaga wannan kisar ita Bukhari ya kalla sai ga to ya haƙura da ƙarfin al'awam ibn Haushab tun da har ya ƙarfin hushen ibn tun da har awam ya haddace wannan kisar to wannan kuma ta fi ƙarfin abin da yake zanni ne tun da wannan yake ne a nan sai Bukhari ya sauka daga asalin layinsa amma duk da haka shi ma awam ibn haushab jawaz al-qantara tunda bukhari har ya kalle shi ya rawaito masa hadisi a cikin usul dan haka kawai suke ganin sika ne imam bukhari ya yi ruwaya a wajen sa dan haka ba alaga tawala zan tsare magana tawa waɗannan dalilan da wasu dalilan da yawa su ne suka sa farjini da haifar imam bukhari ta shiga zukatan mutane salafan wa khalafan duba kuma da sai Allah ya shanya wa littafin karɓuwa yasa da Bukhari da Muslim su ne littattafan da al'ummar da ake malaman da ake la'akari da maganar su aka yadda da su suka haɗu akan cewa su ne littattafan da suka fi kowane littafi inganci bayan littafin Allah a mai girma da fata abin da ka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan mu kusa kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na san halin yayin da hawan shi minti ashirin ba aurensa ma awa ɗaya ba aurensa minti goma ce Allah ya saka da alkhairi a sanarwa a burkice markazin hamza hamza ibn abdul muttalib turai babba kano tana sanar da ɗaliban ilimi maza da mata muhimmin daura a aka tsara na al'isas musamman ƙasa ibn salafi a ƙiyyar ahadis sunna wal jama'a wanda za a gabatar kamar haka ranar alhamis 22 ga watan takwas. 2022 zuwa asabar 27 ga watan takwas wato daga alhamis da juma'a kenan a masallacin sheikh mu'azzam suleiman khalid mai gabatarwa sheikh mutala kabir anna'isi littafin da za a karanta shine sabon littafin da ya kunshi a ƙidojin sunna wal jama'a mai suna الأساس بجلب القصائد الثلاثة أقلية أهل السنة والجماعة domin ƙarin bayani ga lambobin kuma daura ce za a yi kuma na ji akwai hadda akwai ijaza bayan an kammala kuɗin rijista rijistar littafi da ijaza dubu ɗaya ɗari ɗaya yan uwa mun ji duk abin da aka faɗa ina ji da lokacin da zai yi na ɗorai amma zan karanta wata nasiha امام الامام الشوكاني da kan ja hankali a kai yake ان wa'alam annama kana min al-ahadith أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما التزم الصحة والتقد ما فيه ما فيهما الأمة بالقبول أكثر من الأوقات. إمام الشوكاني هناك أتذكر وأشوف سني abin da ya zo a cikin bukhari da muslim ya kamata a rike su ba sai an tashi ana bincike a kansu ba har a tabbatar da cewa wai sai idan su musu inganta ba sannan kuma waliyun waliyullahi jihadi yana cewa فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المتصل المرفوض صحيح بالقطع وأن ما وأنهما متواتران إلى مصنفهما وسني شواونا Bukhari da Muslim mutasili ne ko marfu'i ne ta kansu da haka kuma zai zama cewa annan kullu ma yuzhiru amruhu ma fi muttaba fi mubtada'in muttaba ghayra sabil mu'mini wato duk wanda ya kawo kamar da malaya ya kawo wanda ya tsallake su kamar su baya cikin hanyar musulmi kamar da ta cikin hujjatullahi ta'ala Da haka wannan shine dan nasiha ta hanyar murya ta kafin dashin wannan shi wasiya ta abin da Imam Shukani ya faɗa na ɗan uwa kuma ƙara karfafa mu ake akan mu tsaya akan wato mu karanta mu bibi wa'annan littattafan ko mu yadda cewa su ne a sahun kitabin ba da kitabin la'a azza wa jal da muslim kuma asalin duk wani ilimi yawancin ilimin da muka sani da muke na na na na na na na na na fikiru na ibada da sauransu suna ciki haka kar wani ya zo ya rudar da mu ko ya samu ya shakku a cikinsa sa ko ya wani kamar wani da aka da wani bawan Allah a kasar Misra sai yake cewa shi yana da abun ba sai a ce wai Buhari ya haddace wa'annan hadisan mutum ne zai iya haddace irin wa'annan hadisan abin ya yawa kana yana inkarin cewa ɗan adam ya haddace wannan abu amma ya sha ansa kuma da ya zo nan ba zai sha ansa alhamdulillah to alhamdulillah ah, kafin mu rufe insha Allah zan kira babban malamin mai tsayar da siya minci biyu sai mu gama sai mu sallama sai mu tashi sai mu sallah a ah, doktor ah, kabiru muhammad kufa al-professori Eh, Muhammad Kabir Kufa hafizahullahu wa raha ah, ya kamata ya zo malam yana da miza wajen bayani wato duk kokin waye idan ka kai kifi a wallahi din yana bayani sai ka fahimta kan dole ne ma ka fahimta idan ka cire kwakwalwar ka ka aro ta tarwada ka gare tarwadan ka sa mata ta kaso goma sai ta to wallahi ka fahimta insha to malam yana da wasu irin bayanai in yayi wato ba a da bayani zare ku shi na kawo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نا na tambayi أبو بكر cewar Bukhari da Muslim minti biyu sai anya shi ma ya tambaye shi Bukhari da Muslim minti biyu shi ma ya jinjina al'amarin a'a minti biyu insha Allah amma dai ku bani rabin minti gabatar da babanmu yayanmu malamin a ah, imam malam lawal koron maji magana ta gaskiya magana sunna a nan garin. magana ta gaskiya a yanzu a yanzu ba shi dawa wanda za a ce ya riga shi karɓar da'awar izala a ga hannun a yanzu ba shi dawa su ne na farko su aka yi da su wahalar da aka sha su suka sha ta mu wato yanayi na rayuwa kun dai ana haihuwa so goma ya haife ni amma yanayi na rayuwa girman suka zo wani yanayi ya sa mun yi aji ɗaya da shi a wani mataki na muna a matsayin ƴaƴansu suna a matsayin ƴaƴanmu to a gode wa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya rage irin su kuka zamani da su kuke ganin su su ne asalin wanda suka karɓi da'awar izala na farko a garin nan gashi ma lawar maji minti daya ah, gaskiya ta biyu shine malam ya baiwa maudu'i haƙƙinsa wata aliki kuma shi ma ya yi abin da ya kamata yi da ƙari to ina ganin abubuwa guda uku zan ɗan kalla a takaici abu na farko malam ya haska mana cewa ta fannin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya Allah ya sanya musu albarka mutane an karɓe su gaba ɗaya ɗaya daga cikin alama da suke nuna cewar abu ya yi albarka shine ko ina da ina a kewaye shi idan aka kawo abinci kala biyu aka ajiye a cikin taron mutane daro biyu wannan daron sai aka zo ake kokawa a kansa wannan yana ɗuba ko wani ma da hagu yake ɗiba wani yana ɗiba da cokali wani hannu makanin ƙuri'a wancan kuma kudaje ne suke bi alama da take nuna shine wanda jama'a suka zo suka baibaye shi ake sa Allah Ubangiji ya sanya masa albarka waɗannan littafai guda biyu ta kowane ɓangare ta kalla nasu ta kowane ɓangare Allah subhanahu wa ya sa wani ya yi rubutu Abinda da za ka kalla a kan waɗannan littafai to akwai waɗanda suka yi rubutu a kansu misali malamansu da suka yi karatu a wajensu wasu sun tsame malamansu kai sun rubuta littafai a kansu ma'ana waɗannan su ne malaman bukhari waɗannan su ne malaman musulmi an tsame su an yi rubutu a kansu duk wani wanda sunansa a cewa na ɗan wane ya fito a dukkanin wani isnadi da aka ganshi a cikin sayar Bakari ko sayar musulun to kowanne babu wanda ba a yi rubutu a kansa ba rayuwarsa da matsayinsa kirkinsa ko akasin haka sannan idan ka ɗauki sayar Bakari. da shi ne fi samun tagomashi saboda yanayin yadda ya rubuta littafin kamar abin da malam abubakar ya fara ambatawa abuwab abuwab da bukari ke bugawa to kowane babi kimiyya ne a cikinsa kowane babi kimiyya ne a cikinsa akwai a takaice rubutu kala kala kala kala guda arba'in da wani abu wannan malamai sun ware ne akan wato yadda bukari buga babansa ba wai hadisin ake ɗauka garin hadisin a magana akan a babin wace hikima ce wani ilimi ne akan tazwibin a yadda ya tsara kutubin nasa ma daga littafi na kaza sai littafi na kaza sai littafi na kaza ita kimiyya ce a ciki sannan magana da aka yi a kan imam dar kudin ya dar kudin ya isa ya kai matakin da ya kamata ya ce wani abu a kan sahihul bukari ko sahihin musulun a tsaya a saurare shi dar kudin idan ya yi magana a kan ɗaya daga cikin littafan nan za a saurari maganarsa amma masu surutu na wannan zamani ba za a saurari su ba saboda shi ya kudu ai hadisin ne komai nasa ka duba ilan nasa tambaya na ake masa da kafa da kafa za a zo a ce masa ina tambaya kan hadisi na kaza ce kai hadisi na kaza ai kuskure ne a cikin sa wane da yin ruwai toshi, kuma abin da firin jayi wannan hadisin mawqufi ne da ka da ka an masa tambaya ta fi dubu ashirin a kan hadisi da ka yake da amsa. Kaga, tunda kusan duk abin da za a ce an rubuta a kansa yake ya haddace, ya haddace mutum, ya haddace a sanidu, ya san kowa matsayinsa, wannan ga matsayinsa, wannan ga matakinsa. Idan ya zo ya ce, shi yana ganin ga wani abu ya kamata a ce Bukhari ya yi kama. a cin al'ilzama ta tabbo tunda a yayi ilzamin su cewar ya kamata a ce hadisi kaza an shi ba a rawaito shi kuma kaza bai kamata a ce wannan ruwaya aka sa ba ya isa yi magana a kan littafin kuma dukkanin maganganun da aka tattara aka ambata akan waɗannan littattafai dukkanin su kaf ba ɗaya abin da shafi isnadi ko matani ko wani mutum dukkaninsu kabbar daya ba su kai ɗari hudu ba wanda duk aka zo aka tattara wani gara dukkaninsu gaba daya abin da ake cewa akwai kuskure a cikin wani littafai dukkaninsu hadisi ɗari ku ne da wani abu ko magana ɗari ku ce da wani abu kuma dukkaninsu kowanne malamai sun zo sun ba da amsa ɗin bayan ɗaya duk da cewa da maganar da malamai ambata ta imamu shafi'i Allah bai da wani littafi ya zama ɗari bisa ɗari cikin ba sai littafinsa. Idan ka duba amsoshin da Ibn Hajar ya bayar, akwai amsa ta amsa, tabbas shi ma Allah ya masa buɗi abinda dara kuɗi ne kawo ya ba shi amsa. Amma akwai amsoshin da za a fi ci da ƙarfin. Wani shi gaskiyar magana. Shi ne ƙarfi ne, amma wannan bai kawo na ko suka a cikin littafin ba. wannan kenan abu na uku nake so in yi magana a kansa shi ne, wato a ƙarancin karantar da waɗannan littafai a wajen malamai irinsu da mu yanzu inda kun gama jina suka fi suka karanta hadisi ko ko dai shi ya zama bukhari baban gwale ya zama musulmi ko ba ta ba eh, zaɓa Eh, bukari kaza ba? eh ba a ba ah, <laughs> ga bukarin tun da shi wa ya gudu wato karancin karanta su a wajen malaman da suka fahimci hadisin dama malam ya gaya mana cewa duk masu suka imma eh, dai yan shi'a ko kuma yahudawa ko kuma masu wato ba ruwansu ma da addinin. waɗanda kawai ake ba su kuɗi don su rusa addinin musulunci kawai kuɗi ake ba su wanda duk kuɗin da kuka ga ya zo yana suka a cikin bukari ko a cikin musulmi don girman Allah ku ce ya kawo muku haddar hadisi guda hamsin kacal hadisin da ya haddace kowane da isnadinsa a cikin bukhari ko cikin musulmi idan ba zai iya kawo haddar hadisi hamsin kowane da isnadinsa ba to kada ma ice zai tsawo baki a cikin su bai san su ba idan mutum ce zai yi magana a kan abin da bai san shi ba kun ga zama ku shi kenan na ka duk mutumin da yake ba irin su tara kuɗi ba ne ba irin su ibn hajar ba ne ba irin su imamun nawawi ba ne ce zai magana a kan wani kuskure a cikin bukari ko musulmi to sunansa mahaukaci na ci fi biyu ai ni ai nan ina amma na ba zan iya da shi ba amma alhamdulillah kamar da muku bayani yanzu dai hajjata ta zo ƙarshe a gurguje wannan fom ɗin daura inda za a same shi a gaban masallacin nan na kulafa'ur rashin akwai shago a nan wurin ɗan gaba za a iya samun wannan fom ɗin na daura da za a yi kuma a masallacin shek Malam Ma'azzam Suleiman Khalid ah, muna kara gudewa a Dr. Sha'ib shugaba na wannan daura da ake yi a nan masallaci daurat hafdus sunatun nabawiyya a sharifa da ya ba mu dama ba kuma ɗalibai dama zauna mu wannan karatu da lokaci ya kure kun san shi ma wani ibn hajar ne a karatu na mun ba shi dama ya ɗan yi mana wani ɗan ƙarin bayani amma lokaci ya jajire ya yi sai zuwa wani lokaci da jira za a kuma da sassakansa a nan wajen kuma insha Allah za mu kokari shi ma mu sa lacca a nan masallacin kafin ya gama wannan daurar mai albarka don mu dan tsamomin ilimi daga wajen su izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna za mu roƙi babban malami bako ya rufe mana a taron da addu'a insha Allah karamkullah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullah babu abin da mu sha waɗannan matasa namu masu ɗimbin karatu ni a wuri na yara ne amma kuma a wuri na manya ne a karatu eh muna iya kiransu jikokin izala ya eh, kwarai da gaske jikokin na kungiyar jama'a ta izala ta da ya kamata sanna a nan jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya eh matasa ne wanda Allah ya musu albarka kwarai da gaske muna da su da yawa a kano ina wa Allah godiya Allah sa na ga su. Allah musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya ƙare mu da yawan irin su a cikin matasanmu na sunna wannan babban abu alfahari alhamdulillah yi Allah godiya وسبحانك الله بشر لا إله إلا أنت أستغفرك إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين لله